بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a yini na biyu a cikin kwanukan wannan daura da ake gabatarwa a nan birnin sokoto wanda yake a yau za mu tashi a darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumul qur'an a yau 24 ga watan jimadal ula a shekara ta 1434 a darasin mu na jiya mun yi magana akan abin da ya shafi alqur'ani lughatan kenan yau za mu yi magana akan abin da ya shafi alqur'an shar'an wa istilahan qala حفظه الله والقرآن معناه شرعا واصطلاحا هو كلام الله تعالى المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس ما ليتي إذا قرآني a yare na alkur'ani da Allah ta'ala ce inna hadha alqur'an lalle wannan alkur'ani din a yare na musulunci idan aka ce alkur'ani da yare na malaman ulumul qur'an idan aka ce alkur'an shin ana ma'anar qira'atan ne ko kuwa sai ma da yace abin da ake nufi huwa kalamullahi ta'ala shi alkur'ani zance ne na Allah madaukin sarki المنزل على خاتم أنبيائه wanda yake aka saukar da shi ga cikamakin annabawansa muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi lafzihi da lafazin wa ma'anahu da kuma ma'ana ma'ana da lafazin alƙur'ani da ma'anar alƙur'ani din duk saukakku ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala al bi tawaturi wanda aka cirato shi ya zo gare mu bi tawatur ta hanya mutawatira al-mufidu lil qat'i abin da yake fa'idantar da tabbas wal yaqin da kuma yaƙini yankan shakku al-muta'abbadu bi tilawati shine abin da ake bauta ma Allah da karanta shi al-maktubu fil masahib wanda yake rubutacce ne a cikin takardu min awwal al fatiha tun daga farkon suratul fatiha ila akhiri suratul nas har zuwa ƙarshen suratul nas wannan shine alƙur'ani. abin da ba wannan babu ba ne da malam yace huwa karamullah shi zancen Allah ne kaga ya fitar da abubuwan da ba zancen Allah ba kenan na ɗaya na biyu kuma ya tabbatar mana da Allah subhanahu wataala yana zance domin yin magana siffa ce ta kamala ba siffa ce ta tawaya ba duk abin da yake siffa ce ta kamala to Allah maɗaukin sarki shi yafi kowa cancantar da wannan siffa duk abin da yake siffa ce ta tawaya ubangiji subhanahu ta'ala ya tsarkaka daga barin wannan sifa tsoraka da yake yin magana sifa ce ta kamala sai allah maɗaukin sarki ya siffantu da ita yana cikin ma abin da aka yi nuna wa banu isra'ilawa da suka riƙe ɗan mariki a matsayin abin bauta na tsawon waɗannan kwanaki arba'in ɗin. da allah ta'ala ya ce a afala wani annahu la yukallimhum wala yahdihim ittakhadhu wa kanu zalimin shin ba su ga baya musu magana ba Allah ya rju ilaihim qawla in sun mai magana baya dawo a shi rashin magana siffa ce ta tawaya shi sa mala yace huwa kalamullah alqur'ani zancen Allah ne al-munazzalu wanda aka saukar ala khatimi anbiya'ihi ga cikamakin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi lafzihi wa ma'ana da lafazin da ma'anar duk daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne ba za a ce lafazin ne daga wurin Allah ma'anar daga wurin ma'aiki ba ko kuma lafazin daga wurin ma'aiki ma'anar daga wurin Allah ba a gaba ɗaya da lafazin da ma'anar duk daga wurin Allah maɗauki sarki ne al-manqulu bi tawatur wanda kuma aka cirato shi ta hanya mutawatira ba ta hanya da take ba mutawatira ba ba ta hanya ta ko hanyoyi ba domin wannan cewar al-manqul bi tawatur wanda aka ciro shi ta hanya mutawatira dole ne kafin qur'ani ya zama qur'ani sai ya zama hanyar da aka cirato shi hanya ce a tawatur shi yasa da al'imam aljazari yake magana a cikin tsayibatun nashar da yake ba da sharuɗa na alkur'ani kafin ya amsa sunan alkur'ani sai da ya kawo sharuɗa guda uku ya ce fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasm ihtimalan yahwi wa saha isnadan huwa alqur'anu fa hadhihi thalathatu arkan وحيث ما يختل ركن أصبج شذوذه لو أنه في سبعته yace fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi duk abin da i daidai da fuska ta nahwu shar'i na farko kenan domin alqur'ani mai girma a saukar da shi ne da harshen larabci yaraka duk abin da i daidai da siffa ta nahwu ɗaya kenan wa sahha isnadan kuma isnadan sai zama ingantaccen isnadi wanda yake kuma na san an san shurut na isnadi da kuma amadu da shafi a tawatur malam ya ce abin nan ya ce fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana rasmi kuma yana ɗaukan ka'ida ta rubutun alkur'ani mai girma daidai da sai na usman ya rubuta alkur'ani ya tura zuwa ga birane ihtimalan yahwi yana da ɗaukar fuska ta rubutun alkur'ani shar'i na biyu kenan shar'i na uku sahih isnadan kuma isnadin shi ya inganta huwa alqur'an abin da yake wannan shine alkur'ani fa hadhihi thalathatu arkan waɗannan sune rukunai guda uku rukuni na farko muwafaqatu na hau ya zama ya yi daidai da fuska ta hau fuska ta biyu abin nan ihtimalur fuska ta uku sanad sai ce wa haifu ma yaktallu rukunan asibiti duk yadda aka sami matsala na rukuni ɗaya daga cikin waɗannan uku to ka tabbatar da shuzubahu ka tabbatar da wannan abin ya zama shaf lau annahu fi sab'ati ko da kuwa yana cikin kira a sab'iyya ne wanda yake kuma babu wata kira'a daga cikin sam'iyya da take da matsala akan isnadi malai ce almuta'abbadu bi tilawati wanda ake bauta ma Allah ta'ala da karanta shi al almaktubu fil masahib wanda yake an rubuta shi a cikin littafi a cikin takardu min awwali suratul fatiha tun daga farkon suratul fatiha ashe kenan abin da kaga an rubuto shi surar farko a cikin ita ce suratul iqra sai sura kaza sai sura kaza sai sura kaza wannan bai zama qur'ani ba kenan dan zai zama qur'ani idan ya zama ya faro daga suratul fata ya ƙare daga suratul nas in dai ba juz'i ba a ce juz'u amma ma'ana wanda ya faru daga amma ya kare zuwa ga minal jinnati wan nas ko wannan kaga juz'i ne amma ana magana qur'ani ne su da guda to dole da mana ya faru daga fatiha ya kare a minal jinnati wan nas قال رحمه الله فقولنا كلام الله تعالى جنس في التعريف دخل فيه جميع كلام الله جميع كلام الله تعالى كالتوراة والإنجيل والزبور قالت فقولنا كلام الله زن تمر مكة مكة القرآن هو كلام الله تكر كما جنسي دخل في جميع كلام الله تعالى dukkan zantuttukan Allah ta'ala sun shiga ciki don qur'ani ba shi kadai bane zancen Allah madaukakin sarki ka taura kama a taura a taura ma zancen Allah ce Allah madaukakin sarki yana cewa fa taqma'una an yu'minu lakum na qad kana yasma'una كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كمر kamar azzabur duk waɗannan zantattukan Allah maɗaukin sarki ne kenan da malam ya ce alƙur'an huwa kalamullahi ta'ala waɗannan masu shiga tunda su mazancin Allah ne to amma da malam ya ce wa qawluna almunazzalu ala khatimi anbiya'ihi wanda aka saukar ga cikamakin annabawa wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ga cikamakin annabawansa to kaga da aka faɗi wannan qaidun an sanya wani qaidi kenan kharaja bihi munazzalu ala ghairihi an fitar da ko wanda aka saukar da ga wasu da ba annabawa ba ya fita daga ciki abinda aka saukar min al-anbiya daga cikin annabawa wal mursalin da da manzani ka tawrat wal injil wa zabur kamar littafin at-taura an saukar da shi ne ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kun lura da kyau ko kamar littafin injil an sauka da shi ne ga annabi isa alayhi salatu wasalam kamar littafin Zabor wa na dawo da Zabora da aka ce almunazzaru ala khatimil anbiya'i zancen Allah da ya saukar da shi ga cikamakin annabawa manzo rasulullahi alaihi wasallama sai nuna mana kenan a ce abin da aka saukar ma annabawan da suka wuce in eh, zancen Allah ne amma ba qur'ani ba kun lura da kyau bai zama qur'ani ba wa qawluna al-manqul bitawatur maganar mu da muka ce wanda aka cirato shi ta hanya mutawatira قيد خرج بالقراءات التي نقلت إلينا بطريق الأحاد وهي القراءة الشاذة ولا تعتبر قرآنا ولا تصح القراءة بها مطلقا لا في الصلاة ولا في خارجها وقولنا ما لم يتزن كم دمك يمك المنقول بالتواتر ya zama wanda aka cirato shi ta hanyoyi da dama aido shi ma wani wani abin da ne wani abu aka fitar malai ce da bil ra'atu ana an fitar da qira'o'i allati nuqilat ilaina bi tariqil ahad irin qira'o'in da aka rawaito su zuwa gare mu ta ahad hanyoyi daban-daban hanyoyin da suke ba su kai mutawatiri ba domin ahad jam'i ne na ahad kullum da ko ita kuma ahad hanya ce wacce take kwaya daya ba hanya ce wacce take abin nan a matattakala ta isnadi ta hanyoyi daban-daban ba to shar'i na qur'ani shine ya zama na at-tawatur kada ya zama an tariqi al-ahad saboda haka da malam yace an fitar da al-qira'at domin an rasa shar'i na daya daga cikin shuru kamar da muka ambata dole ne kafin ya zama qur'ani sai an samu sihhatu sanad sihhatu sanad kuma a karkashin shi a wurin malaman qira'a suka tabbatar da cewa ya zama a tawatur kuma an rasa wannan sharaɗin kenan ko da ya zama ya hatamilu a rasmin usmani ɗaya kenan ko da an samu muwafaqatu wajihin nahawi biyu kenan to tunda an rasa wannan sharaɗi na uku na attawatur to wannan ya zama ƙira'a shaza saboda haka falatu tabaru qur'ana ba a la'akari da wannan a matsayin qur'ani kamar na abudu wa na nasta'in da malaman qira'a suke bincike sai suka tabbatar karanta na abudu wa na nasta'in wannan bai cika sharta ba kaga an yi ibdalin alhamza zuwa ha'un kenan kullum da ke sai bai zama qira'a ba bai zama qur'ani ba haka nan da Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa law akhun aw ukhtun min ummi lafazin min ummin sai da yake bai cika sharuɗa ba sai bai zama qur'ani ba saboda ka babu yadda zai ka zo sallah ka karanta mana wa in kana rajulun yurfu kalalatan walau akhun aw ukhtun min ummin a wannan ba qur'ani ba ko kuma karanta hayyaka abudu wa hayya dan bai cika sharuɗa ba saboda ka sai malam yake cewa wala tasihhu al-qira'atu biha mutlaqan kai tsaye bai halatta a karanta haka ba abinda ake nufi bai halatta a karanta mutlaqan ba bai halatta ka karanta shi a matsayin qur'ani ba ko da a wajen sallah ne ba za ka zo karanta fatiha ka karanta hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in ba la fi sala abinda ake nufi ba zai halatta a karanta a cikin sallah ba wala fi kharijiha hakan nan bai halatta a karanta a wajen sallah ba saboda ne saboda ya rasa sharaɗi guda abin nan guda ɗaya balle a ce ya rasa sharaɗi guda biyu saboda haka malamai suke da littafi mai zaman kansa suna kiran shi irabul qur'an da sauransu wanda yake za ga aya ta alqur'ani ta zo wasu malaman nahawu suke ganin kamar ai wannan ba ta daidai da fuska ta nahawu ba wasu kuma suke ganin wannan ya yi daidai da fuska ta nahawu mafi kyawun littafi da aka rubuta a wannan shine littafin الدر المنصور في علوم كتاب المكنون ماشي ده بيوت جزء يقوم شاب حكا قال فلا تعتبر قرآنا ولا تصير قراءة بها مطلقا بها لا تعكرن تابكيس لا في الصلاة ولا في خارجها saboda haka waɗannan kirawoyi da muke da su guda bakwai kuna ji da kyau ko kira'a ta nafi'ul madani wanda yake da ruwayoyi guda biyu da qalun da warshi da qira'a ta biyu abdullahi ibn kasir al-makki wanda yake da ruwayoyi guda biyu bazzi da kumbu da qira'a ta uku wacce take ta abu amr al-bashari wanda yake da ruwayoyi guda biyu susi da duri abi amr al-bashari da qira'a ta uku ta hudu ta abdullahi abin nan abdullahi bin amir ashami wacce take da ruwayoyi guda biyu da hisham da ibn zakawan sai kuma qira'a ta biyar ta asim ibn abin najudul kufi wacce take da ruwayoyi guda biyu da habs da shu'uba mun zo gida ko yawwa sai kira ta shidda ta hamza bin zayyad al-kufi wacce take da ruwayoyi guda biyu da khalaf da khallad sai kira ta bakwai ta alil kisa'i wacce take da ruwayoyi guda biyu da abul harith da durul kisa'i kenan waɗannan su ake kira alƙara'atu sab'iyya kuma kowanne ɗaya daga su yana da ruwayoyi guda biyu haka imamu shatubi rahimahullahu azza wa jalla ya faɗa yace jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqal qur'ana azaban wa salsala fa minhum budurun sab'atun qad tawassata sama'a al-ula wa zuri wa zuri abunna sama'a al-ula al-adl wa zuri wa kummala laha shubun an astanarat wa nawarat sawad ad-duja hatta tafarraqa wa وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا أجيك تشوى أبنا تخير من القادم كل بارع فليس على قرآنه متأكلا أجا قد أبقني إسايك تشوى لها شوب أنا استنار فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى تبارك فنيت فمنهم بدور سبعة سبعة القراء السبعة لا يا karkashin kowane ƙari ɗaya ake da ruwayoyi guda biyu haka ya faɗa yake cewa wa sawfa taramu wahidan ba'da wahidin ma asnaini min ashabi mutamathila duk waɗannan kira'o'i ne tabbatattu natsatsu tsabtatattu kowanne za ka karanta shi a matsayin qur'ani amma idan ka karanta a gaban mala ba ka ɗauki littafi da karantanka ka karanta ba ka ce ai ka duba a tafsiri aya kaza wani ya karanta ta hayya ka na abu ya hayya ka sa'in ka ce za ka karanta domin littafai kira'o'i da malaman tafsiri suke hiketowa a cikin littafinsu sawa cikin littafin qurtubi sawa cikin littafin fatawar qadir ya ce wa qara'a fulani wa qara'a ibn muhaisin wa hiya qira'atu abdullah bin mas'ud duk wannan qira'a ce tafsiriya amma qira'a a matsayin a matsayin qur'ani ba ta tabbata sai in ta zo a shatubiya ko yayin shatubiya ma'ana a shatubiya qira'a sab'iyya kenan sai kuma a yayar shatubiya ita ce aduratul madiyya ta muhammad ibn muhammad ibn yusuf aljazari shi kuma ya yi yi wannan ne dan ya binnan ya tabbatar da kirawoyi din guda goma isa ya bude da cewa qul alhamdulillahi alladhi wahdahu ala wa majidu wa aunahu wa tawassala wa salli ala khairil anami muhammadin wa sallim wa ali wa sahabi wa man tala wa ba'da fa khuf nazmi hurufa thalathatin hurufa thalathatin tatamma biha al-ashr al-qira'at wa qula kaga an samu uku an hada da bakwai ya zama goma kenan yace kama huwa fi tahbiri tasiri sab'iha fa as'alu rabbi an yamunna fa takmula abu ja'far an ibn wardan naqil kadhaka ibn jammaz sulaiman ibn ula kaga abu ja'far yana da ruwayi guda biyu da kadhaka ibn da ibn jammaz da wanda yake ibn wardan yace wa yaqub qul an wa wais wa rawhum wa ishaq ma idris an khalaf tara lisan abu amr wa lawal nafi' wa thalithu ma asli qat asla wa ramzuhu thumma rawatika aslihim fa in khalafu afkur wa illa fa umila sai ka waɗannan kira'o'i guda uku kira'a ta farko a cikin uku wata iki ita ce ta tabbas in ka hada da wancan ita ce kirar abu kuma wato ka fahimci wata falala ta ubangiji na kai ka yi naka ka ban ma Allah maɗaukake sarki sauran in ka ce za ka tsaya ka yi sai Allah ta'ala ya kunya taka abu shi ne malamin imam nafi amma sai kirar imam nafi ta zama ita ce ta farko kirar abu jafa malamin sa kenan ta zama ita ce ta takwas kun fahimci wannan da kyau ko kaga wannan malami ya samu ɗaukaka sosai da sosai domin ya kyankyasa abin da ya kyankyasa ya fi mai ido balle kuma shi malam ɗaya kenan shi kuma abu ja'far yana da ruwayoyi guda biyu yana da ibn wardan yana da ibn jammas sai kira'a ta tara ita ce ta biyu kenan a dora ita ce kira'a ta yaqub al-hadrami yaqub al shine malamin abu amr al shi ma kuma yana da wayo guda biyu da da da abin nan da ruwais da rauhun ba ruhun ba da rauhun bi fatih ra sai kira'a ta goma ita ce ta khalaf ita kuma kira'a ta goma ta khalaf khalaf din shi ne wancan khalaf da muka ambata da su almajirin hamza kun bai wani da kyau ko rawi ne zuwa ga hamza sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya dauka shi kuma ya zama yana da kira'a ta karan kansa wanda yake yana da ruwayoyi yana da ruwaya guda biyu ruwaya ta farko ita ce ta ishaq ruwaya ta biyu ita ce ta idris duk sun rawaito da khalaf al-ashir isa ake kiran shi khalaf al-ashir khalaf na goma to waɗannan kirawoyi guda goma da ruwayoyinsu guda ashirin don kula da kowane malami yana da rawi nawa biyu kaga kenan muna da ruwa muna da ruwat guda ashirin kowane ɗaya daga cikinsu kira'a ce tabbatacciya tsabtatacciya tatacciya wacce take amsa sunan ƙur'ani abin da ya rage a gaba ka shine kai a gaban malam ina da jaddada wannan karka ce ka bude a littafin tafsiri an ce wanka ra'awa wani kai kuma ka tashi ka dinga karantawa ba haka ake yi ba dan a lokacin ba za ka fayyace ka bambance tsakanin kira'a ƙur'aniya da kira'a wacce take shadda to abin da ya samu ke wannan bayanin don ka karanta gaba gadi waɗannan kira'o'i guda goma tabbatattu ne tsaftatattu ne babu wata kira'a kwaya ɗaya da ake magana akan ta yi ko ba ta yi ba ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya gafarta musu قال رحمه الله وقولنا المتعبد kharaja خرج به الآيات التي نسخت وخرج بالأحاديث القدسية أيضا على الرأي بأن لفظها من عند الله تعالى فهي وإن كانت الفظ من عند الله تعالى لا يتعبد بتلاوتها قال وقولنا المتعبد بتلاوته أبايك ينقو دمك تعريف القرآن مكتشي المتعبد بتلاوته سما التي خرج بالآيات التي نسخت سورة آيات لعك شارع كنت سو دكاراتين سو أنفتد سو كنت جملة جميعا فهمتها wa zai maimaita ayoyi da aka share karatunsu da hukuncinsu an fitar da su kenan sai ya nuna mana ashe akwai ayoyin da yake an share karatunsu an share kuma hukuncinsu ɗaya kenan akwai waɗanda suke an share karatun ba a share hukuncin ba nau kenan biyu akwai waɗanda suke an share an share a'a an share hukuncin amma ba a share karatun ba nau kenan uku sai mu dawo ta farko wacce yake an share karatun an share hukuncin kamar faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa asharu rabati yuharrimna zai ka a wata sura eh asharu rabati yuharrimna sha kama nono su goma idan yaro ya kama nonon wata da ba mahaifiyarsa ba ya kama nononta ya sha su goma to yana shan na goma shi kenan ta haramta a gare shi a matsayin ya aure ta ‘ya'yanta sun haramta a gare shi a matsayin ya aure su ma ya ce da faɗa ashirar rabu'ati yi harimna idan wannan ayar an share hukuncinta don yanzu yaro ba sai ya sha nono su goma ne sannan ita matar da 'ya'yanta suke zama haramu a gare shi ba abu na farko kenan wannan ba shi ne hukunci ba abu na biyu kuma an share karatunta a cikin qur'ani nau kenan biyu to haka yanzu wannan ayar ba a ta'abudi da karanta ta ma'ana mutum ba zai karanta ashirin rabu'ati harrinna ya ce ashiru ayan yana da lada goma shi yana da lada goma ra'un yana da lada goma wanda yake wannan shine na ƙur'ani ko ɗaya kenan to haka wannan an share ayar an kuma share hukuncin fadin Allah madaukakin sarki da ya ce الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والسورة kaga an share tilawata a ƙur'anance wani jina da ke ko an share karanta ta amma aikinta kuma yana nan cewa duk mutumin da yake ya yi aure tsabtataccen aure ko ta yi aure tsabtataccen aure sai ta je ta aikata zina ko ya je ya aikata zina to a yi mai rajin ashahu wa shekatu idza zanaya farjumuhuma farjumuhuma albatta kala min Allah wallahu azizun hakim an share karatun amma an bar hukuncin to kaga yanzu wannan ita ma ba a ta'abbud ta'abbudan ba a karanta ta a matsayin qur'ani mai girma to waɗannan guda biyu da wannan da aka share hukuncin aka ba tilawar da wancan da aka share hukuncin da tilawar nawa kenan biyu su ne malam yake magana a nan ya ce kharaja bil ayatul lati nusikhat ayoyin da aka share su to an fitar da su a nan domin an share tilawar kenan ba a karanta su amma sai ta uku wacce aka share hukuncin tilawar ma'ana kamar fadin Allah ta'ala da ya ce wallazi ne tofona minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwaji mata'an ila al-hawli ikhraj duk waɗanda suke mutuwa daga cikin ku su mutu su ban mazajen su to matan za su zauna ne su yi ta kaba ko su yi wanka tsawon wanka shine hausar sokoto ko tsawon shekara guda kaga ta kama shekara guda kenan sai kuma aya ta zo tofo na minkum wa yadharuna wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi arba ta ashirin wa ashara wata hudu da kwana goma kaga wata hudu da kwana goma ya sha mako da da shekara guda kenan wannan ayar da ke cikin suratul baqara tofo na minkum duk والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ضد أن شارهم كنت تا أمن زاء كانت تاتا أصلا ملادا هم يتوانا لكيوكو da ke ko za a karanta ta a samu lada to da sauran ire-iren waɗannan ayoyi ɗin kun ga wannan ɗaya kenan daga cikin tasirin karatu a gaban malam ba wannan ni malam ne ko wani abu ba na sallar ta lafiya in ba da haka ba da mutum sai ya ce kharaja bil ayatul lati nusikhat ayoyin da aka share saboda haka wannan tana cikin ayar da aka share hukuncinta ko ba ta ciki amma an share rubutun to kenan ba mutum ya kulla kanshi ya karanta a ɗakinsa sai ce a ita ma babu lada saboda an share ta ina ba ta kun fahimci latifa da ke ciki bihi وخرج به الأحاديث القدسية أيضا حتى أحاديث القدسية وذكر الأحاديث ilahiyya a hadisul qudsi shi ma an fitar da shi ala ra'ayi bi anna alfaza min indillahi ta'ala akan cewar lafuzan ma lafuzan hadisul qudsi daga wurin Allah madaukakin sarki ne kasa ana magana kan hadisul qudsi cewar lafuzan daga wurin manzon Allah ne amma ma'anar daga wurin Allah wasu malaman hadisin kuma suna ganin a'a da lafazin da ma'anar duk daga wurin Allah madaukakin sarki ne ina fata mun fahimci wannan da kyau menene bambantun su da qur'ani eh bambancin su da qur'ani shi qur'ani ubangiji subhanahu wataala yana aiko mala'ika jibril ne da shi sai zama qur'ana shi kuma wancan ubangiji subhanahu wataala da Allah ya zama ne yayi kimsa wa manzon Allah ko kuma ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin abubuwan da suka faɗo a Isra'i da Mi'raji sai da aka biyo da ayoyi suka zo suka bayanin su سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير da abin a ayoyin cikin suratul najmi da suke maganar al-mi'raj fa hiya wa in min cewar ita akan cewar lafuzan ma daga wurin Allah suke ko da sun kasance daga wurin Allah madaukakin sarki suke la abudu bi tilawatiha ba a bauta ma Allah da tilawarsu abinda ake nufi da tilawa shine ka karanta yadda ake karanta qur'ani mana kenan yanzu ba za ka zauna ka ce man adani waliya eh kana karanta hadisin Abu Huraira ko kuma inni haramta zulma ala nafsi a ga wannan in banda qur'ani ba abinda ake rera shi to har shi wannan ba za ka rera a haka ba ba za ka rera hadisi ba ba za ka rera hadisul qudsi akan wannan ba kun lura da ke ko ɗaya kenan sannan kuma yadda za ka karanta qur'ani kowanne harafi kana da lada kaza shi hadisul qudsi in ka karanta shi a matsayin ilimi ne kana da ladan zaman karanta ilimi na musamman sabanin karanta alqur'ani mai girma qala kitabun ahkamahu Allah fa atqana ihkama wa fassalahu asana tafsila وصدق الله حيث يقول كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب لا يتطرق إلى ساحته نقد ولا إبطال وصدق الله حيث يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بل كتاب شيء القرآن لتافنين مسمى أحكمه الله وبنجي سبحانه وتعالى يسأل فأتقن إحكامه sai ya kyautata tsara shin da yi wa fassahu ya fayyace abin da ke cikinsa ya yi bayanin abin da ke cikinsa fa ahsana tafsila ya kyautata bayanin kuma wa sadaqa Allah ubangiji subhanahu wataala yayi gaskiya haythu yaqul inda Allah ta'ala yake cewa kitabun uhkimat ayatuhu shi alqur'ani littafi ne da yake uhkimat ayatuhu an tsara ayoyinsa daki daki thumma fussilat sannan sai aka yi su min ladun tun daga can wurin wanda yake hakim gwaninin khabir kuma mai ba da bayanai a yadda suke shine khabir mai ba da bayanai daki daki filla filla a yadda suke ina fata mun fahimci na da kyau duk da yadda ko nasallahu salamatu al'afiya za ka ga ummi ma tambaya za ka gane eh ilalla eh lalla baka zama khabir ba wallahi al-maful a'la mutum zai iya kasancewa a cikin mota Allah ya sauke ko akan babur ko akan wani abu yana ganin mota ta dinkaro shi ko ya tinkaro mota suna gani suna gani karama idan aka hada shi dai haka tambayi zai iya cewa eh lalle ya ga lokacin da wata mota ta nufato su ko su suka nufaci wata mota amma ba zai iya bada bayanin yadda aka hadi ba sai dai ji shi asibiti ko ga kenan bai zama khabir ba tunda bai bada labarin yadda abin yake daidai wa daida ba ƙari ba rage to ga in banda Allah subhanahu wataala babu wanda yake da wannan sifa sai Allah ta'ala ya ce fas'al bihi khabira kitabun mala yace littafin alqur'ani fa littafi la tatarraqu ila sahatihi naqd kwata kwata warwara ba ta zuwa sahati faɗi inda ƙur'ani yake a duk inda ƙur'ani yake warwara ba ta zuwa in an ce warwara ya ga tufka kenan ko bayan an ɗinke sai kuma a warware babu shi a cikin ƙur'ani kwata-kwata babu tufka da warwara a cikin ƙur'ani wala ibtan hakan nan babu barna a cikin ƙur'ani wa sadaqa Allah hafi yaqul Allah madaukin sarki yayi gaskiya inda Allah ta'ala yake cewa wa innahu kuma lalle shi alqur'anin nan la kitabun wallahi littafi kun ga na kira ce littafi ne na musamman aziz magwayi wanda yake gagara badau gagara koyo la ya'tihi al-batil kwata-kwata barna ba ta zuwa a inda yake min bane yadihi ba ta zuwa ta gaban shi wala min khalfi haka nan ba ta zuwa ta bayansa tanzirin shi alqur'ani saukakke ne min hakimin daga wanda yake gwani hamid wanda ake yabo kaga hamid fa'il fa'il mai bi ma'ana maf'ul ma'ana wanda ake yabo shine subhanahu wata'ala shine kuma wanda ya saukar da alqur'ani mai girma a wannan gaba ma da yana mana bayani kenan kan abin da ya shafi tsarin alkur'ani domin ya gama mana sharhi akan abin da ya shafi ta'arifi da ya kammala waccan gabar eh, wa qauluna almuta'abbadu bi tilawati da ya kammala da yace kitabun kaga ya mana bayani tunkule na abin da ya shafi alkur'ani mana yace wa huwa mu'jizatu al-uzma wal hujjatu al-baligha al-baqiyatu ala wajhi ad-dahri li li rasulil huda war rahma sayyidina muhammadin sallallahu alaihi تحدى به الناس كافة والإنس والجن أن يأتوا بمثله أو ببعضه فباءوا بالعجز ما ليتي وهو المعجزة العظمى القرآن شيني ببر معجزة da Allah madaukin sarki ya bai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya bashi mu'jizozi banda alqur'ani Allah ta'ala ya bashi abubuwa da dama amma a cikin su babbar ita ce alƙur'ani. domin su a zamanin manzan Allah ne suke a yanzu babu su ana fata mun gano wannan da kyau amma shi qur'ani yana nan kuma gashi ana karanta shi wal hujjatul baligha kuma alqur'ani shine kwakwaran hujja al hujja kwakwara ita ce albaligha kwakwara mai kaiwa mutuka shi alqur'ani kenan albaqiya kuma hujja ce wacce take mu'ujiza ce wacce take wanzajjiya tabbatacciya sabanin mu'ujizozi da ubangiji subhanahu wata'ala ya bai annabawan da suka gabata annabawan da suka gabata da yawa daga cikinsu an ba su mu'ujizozi yanzu idan aka tambaye mu labarin sandar annabin musa sandar annabi musa lokacin da ake matsanancin fari ake bukatar ruwa ita aka ce ya ɗauki sandar ya daki dutse da ita wa idhis tasqa musa li fa qul bi asaqal hata ya ɗauki dutse ya ɗauki sandar ya ɗauki dutse da shi sai ga dutsen ya tsage yana tsattuwa yana fitar da ruwa hanyoyi goma sha biyu wannan ba ƙaramin mu'jiza ba ce kuma har ila yau wannan sandar kuna ji da kyau wannan sandar dai ita ce kuma lokacin da annan musa da mutane suka shiga tsakan yuga gaba zaki baya ga musa lokacin da abin nan annan musa alaihi salatu wasallam ya fita da mutanensa fir'aunu ya biyo su ta baya fa atba'uhu mushriqin lokacin da suka bi su dab da gudowa rana فلما ترى الجمعان قال ashabu musa. إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالقود العظيم أقول الناس بدأت كما أكتشي يدوكيتا يدكي ونم تيكم da ke gabansa ya dake shi yana dukan wannan tekun shi kenan tekun kuma ya dare ya tsage kuma ba wai tsage a gwai dan shi dan shi ba a'a ya zama ka azim kamar babban dutse ka san babban dutse in ka buga kana buga shi da hannunka haka sai kai za ki haka ba shi ne haka ba to haka wannan ruwa ya kasance wani ba karamin mutu zaba ce ma'ana daskarewar da ruwan ya yi da tekun ta yi ta fi daskarewar da kankara take yi ta fi daskarewar da wannan filar ta yi haka ba karamin mutu zaba ce amma yanzu da annabi Musa ya tafi ina sanda take babu isa ya ce alqur'ani mu'jiza ce albaqiya tunda annabin ya tafi kuma mu'jizar tana nan kuma tana nan ala wajen hiddaha a tsawon zamani to wannan mu'jiza ta alqur'ani ta kowa da kowa ce a li rasulul huda wannan ta manzon shirya ce manzo da Allah ta'ala ya aiko shi domin shirya wa rahma da kuma rahama tausayawa wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan zama rahama ga halittu baki ɗayan su shine kuma sayyidina muhammadin shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce ta hadda bihin nasa kafa allah ya kwalubalanci mutane baki ɗayansu idan aka ce baki ɗayansu fararensu da baƙaƙensu larabawansu da waɗanda ba larabawa ba dogaye daga jiru wal insa ya kalubalanci mutane wal jinna ya kalubalanci aljanu an yi atubi mislihi su je su zo da kwatankwacin alkur'ani din daidai wa daida wannan shi da ke ko su je su zo da daidai wa daidan alkur'ani yadda yake da ayoyi 114 da goma sha hudu su ma su je su zo da kur'ani littafi mai ayoyi 114 da goma sha surori 114 da goma sha fi da yake da surori 114 da goma sha su ma su zo da littafi mai surori 114 da goma sha kamar alkur'ani mai aw bi ba'dhi ko kuma ma da wani sashi na surorin sashi na qur'ani din ko da sura ɗaya ce ko da sura biyu ce baba'u bil ajzi gaba ɗayan su mutanen da aljanan sai suka gaza duka babu wanda ya mala yace wa qad waqa at tahaddi bil qur'ani ala maratiba muta'addida kai taqum alaihim al hujjatu tilal hujja yace wa qad waqa at tahaddi wannan kalubalantar da qur'ani ya musu ya kasance alama ratiba muta'addida a mataki bayan mataki abin da ya sa ƙalubalantarsu ta zo mataki bayan mataki don gajiyawa tasu ta fito fili su tabbatar da cewar alkur'ani littafi ne na ubangiji subhanahu wataala isa ma da cike ta koma alimul hujja domin hujja ta tsayu tilwar hujja bayan hujja hujja bayan hujja hujja bayan hujja تحدهم أولا أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا قال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تحداهم أولا وبنجي ما لو كان سركي يا قالوا بلنشيسو تكا قالوا بلنتا تكرم فرقو قالوا بلنتا تفرقو أن يأتوا بمثله أكاس جيسو زوري إلى القرآن fa'ajazu sai suka gajiya suka kasa wa masa babu ba su iya zuwa da wani abin da ya kai ƙwa'ani ba balle ma ai tatsuniyar ya fi shi ƙara qala subhanahu wata'ala ubangiji maɗaukin sarki yana cewa ƙun ya kai wannan annabi mai daraja shi malaman tafsiri suke kira usulumin talqini usulum ne da ake amfani da shi don alakana wa manzan Allah dan ka fahimci cewar manzan Allah ba shi yake faɗa ba dan da shi yake faɗa ba sai ya ce kul kuma kul ka ce la in ijtama'at al insu wal wallahi in ji Allah madaukin sarki kenan yace wallahi har idan mutane inda mutane jinsin mutane duka wal jinnu da aljanu dukansu za su taru ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an akan su je su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani din la ya'tuna bi mislihi ba za su taba zuwa da irinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su ya kasance yana taimaka ma sashi aljanu suna taimaka wa mutane mutane su taimaka ma aljanu wannan ya kawo rabin aya wannan ya kawo rabin a cikin ta hada duk aljanu da mutane ba za su iya ba To lokacin da aka ce aljanu da mutane gaba ɗayan su haɗu ba za su iya ba kenan dan mutane sun haɗu ba za su iya ba kamar da aljanu sun haɗu ba za su iya sai dai a ta zaurance kawai a ce fir ya zo ya zo ma'ana magana bokaye da maganar matsafa amma dai a ce wai ta yi daidai da magana alkur'ani mai girma wannan ba zai yi ba ba za su taɓa yin wannan ba kaga wannan a karan farko an kalubalance su akan su zo da kenan da alkur'ani gaba ɗaya ثم تحداهم ثانيا أن يأتوا بعشر سور مثلي فما استطاعوا قال سبحانه وتعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا له فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون قالوا برتا تبيو تشكي سورة هود Allah madaukin sarki ya kalubalance su an yi atubi ashiri suwar misli su je su zo da surori guda goma irin surorin ƙwa'ani in aka ce surori guda goma ko su fara ta sama fatiha baƙara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf anfal yunus abin nan anfal tauba yunus tsoron kusfara ta ƙasa alamtara kaifa a li'ilafi a ra'aitar lazi in a ƙaina ƙuliya yiyar kafirun a ja'a tabbat yada tsoratul ikhlas falaki da nas ko su ɗauko lissafin ta sama ko su ɗauko ta tsakiya ko su ɗauka ta ƙarshe abin da ake bukata su je su zo da surori guda goma irin surorin alkur'ani mai girma fammasta ƙwa'u ba su taɓa iyawa ba ƙara ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce an ya ƙulun ko kuma waɗannan arnan suna cewa ne iftarahu shi manzan Allah ya ƙagi ƙur'ani ne shine ma'anar iftara ya ƙagi ƙur'ani ne kun to ce da su fa'atu bi ashri suwari ku je kuma ku zo da surori guda goma mislihi kwatankwacin qur'ani din muftarayatin da kuka kirkira wada'u man istata'tum ku je ku kira duk waɗanda za ku iya kira ku kira ƙwararru a balaga ƙwararru a fasaha a nahau a ishtiqaq a sanin azancin zance da azancin magana da salama ku je ku kira duk waɗanda za ku iya kira a cikin aljanu a cikin mutane cikin kowa min dunillah kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance da gaske kuke yi wai manzan Allah ya kirkiri Qur'ani ne kuma ku je ku kirkiro mana shi ya zo da Qur'ani ne mai surori 100 da goma sha hudu ku ku je ku zo da surori abin nan surori goma irin na Qur'ani fa in lam yastajibu lakum har idan ba su amsa muku ba a wannan su da kuka yi fa'ala mutu ku sani fa cika baki suke ku sani anna ma unzila bi ilmi la abin sani kawai shi qur'anin nan an saukar da shi ne bi ilmin la da ilmin Allah wa Allah ilaha illahu kuma ku sani babu abin bauta da cancanta sai Allah fa hal antum muslimun to shin ku kun sallama kun musulunta kun yadda qur'anin nan ba kagage bane mun yadda ya Allah subhanahu wataala saqo da yake wajen lissu shahad Allah madaukin sarki ya kalubalance su akan fa'atu bi ashri suwari mithlihi ba su je zo su surori guda goma a'a mithlihi kwatankwacin qur'ani din wannan kenan ثم تحدهم مرة ثالثة بأن يأتوا بصورة منه أي صورة مهما قصرت كصورة الكوثر فما قدر ما ثم تهداهم مرة ثالثة sannan Allah maɗaukin sarki ya ƙalubalance su a karo na uku ina ka kuna riƙe mun ƙalubalantar karo na farko a zo da ƙur'ani duka abin bai yiwu ba sai aka rage aka ce karo na biyu su zo da surori guda goma to da abin bai yiwu ba yanzu ga ƙalubalanta karo na uku bi an yatu bi suratin minhu su je su zo da sura ɗaya bisuratin da sura ɗaya minhu daga cikin alkur'ani su je su zaɓi wata sura ɗaya daga cikin surorin qur'ani su ma su kirkiro irin ta in suka ce kirkira ake ya uzbilla ayya suratin kowace irin sura ba wai baqara ba ko araf ko kuma wasafat mahama qasurat ko me gajartata ka suratul kafar suna da masu je su zo da irin suratul kafar suratul asri kuna ji ko suratul nasri da sauransu fama qadaru ba su taba iyawa ba ba su samu dama akan wannan ba qala ta'ala ya yaqulu naftara qul fatu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله ما يجوز لك يكي أن يقولوا نفتار ko cewa suke yi manzan Allah ya kagi ƙur'anin nan ne shi ba cewa da suke ƙur'anin nan manzan Allah ya kage shi Allah madaukin sarki ya fitar da wautarsu a fili cewa suke yi wani mutum ne yake koya manzan Allah ƙur'ani sai Allah ta'ala ce lisanin ladhi yulhiduna ilayhi ne wannan mutumin da suke cewa yana koya ma manzan Allah ƙur'ani ba ajame ne ba ba balarabe ne wa hada lisanun arabiyyin mubin shi kuma wannan alqur'ani da harshen larabci ne fayyataccen harshe akwai wanda ya nuna kira abin da suka faɗa shi a ci faɗi ce kawai Allah madaukin sarki ya ce an ya kulu naftara ko ko cewa suke yana ƙagar alkur'ani nan ne qul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce fa'atu bi suratin misli kuma ku je ku zo da sura guda irin sura qur'ani sura irin sura qur'ani kuma kaga ba a ce suratu kaza ba balle su ce ta yi tsawo an zaɓa musu ko sai aka ba su su zaɓa da kansu su faro tun daga suratu fatiha har zuwa ƙarshe su zaɓi wata sura ɗaya su ce to irin wannan su ma za su zo da irinta Allah madaukin sarki ya ce wada'u man istata'tum ku je ku kiraye duk waɗanda za ku iya kira min dunillah kuma bayan Allah subhanahu ta'ala in kuntum sadiqin in kun kasance da gaske kuke yi Allah maɗaukin sarki ya ce ya tabbatar mana ba da gaske suke yi ba kawai magana ce da ake cika baki don a hana wasu su gane kun gane ko kun san fir'auna haka ya dinga cika baki yayi law qati'anna aydi wa law qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashadu adaban wa abqa an ka duba qur'ani babu inda yi haka ya da cika baki amma babu inda ya aikata ka duba qur'ani sosai tun daga farkon ya karshe babu inda aka ce fir'auna ya aikata wannan din amma dai cika baki akwai shi Allah ta'ala ce bal kazzab kawai sun karyata bi malam yuhitu bi ilmihi irin abin da ba su da ilimi a kansa ba su da ilimi a kansa ba su da masaniya a kan shi shi suka karyata walamma ya'tihim ta'wilu har yanzu kuma sakamakon karyata wanda suka yi bai zo gare su ba dan yana cikin abin da muka karanta da zuwa sallama na biyun rahama ne inda ba haka ba ba da Allah ta'ala ya yi musu wa'adi na sai azaba ta zo ba da suna ta sai a kifar da su a mai da su makabarta tarihi amma kuma Allah madaukin sarki bai musu haka ba sai Allah ta'ala ce kazalika kadzaba allazina min qablihim hakan nan waɗanda suka zo kafin su su ma suka karyata fanzur ka tsaya kai karatu kai karatun ta ka kallaci kaifa kana aqibatul zalimin wai a tarihi ya karshen azzalimi yake kasancewa duba tarihi sosai ka duba ka ga karshen azzalimai a tarihi me yake kasancewa duba qarun inna na kana min qaumi musa fa bagha alayhi wa atana min al-kunuz ma innahu fatihu la tanu bil usba haka nan dubu duk azzalimai karshen su yake kasancewa amma kaga shi na fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard to waɗannan su ne kalubalanta guda uku da ƙur'ani ya fayyace mana su ta farko su zo da ƙur'anin su da guda na biyu su zo da ƙur'ani surori guda goma na uku su zo da kwatankwacin surori guda ɗaya sura guda ɗaya ثم الله سبحانه وتعالى تحدي بسورة ما فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فعجزوا ولم يرفعوا بذلك رأسا وبذلك ثبت إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكد قال ثم كرر سبحانه وتعالى سنة سأل مدعو كنسركي يميميت التحدي بسورة ما kalubalantar su da kowace irin sura kwaya daya ina son mu gano wani duk surorin da muka karanta da suratu isra walla in ji tamatul insu wal jinnu ala ayatu bi mithli bi mithli ala ayatu bi mithli hadha al qur'an la yatuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'd zahira da tahaddi na biyu na surori guda goma na suratu hud am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin da ƙalubalanta na uku na sura ƙwaya ɗaya na suratu yunus duk waɗannan surori ne makiya duk wannan gwagwarmayar ana yin ta ne a maka da aka zo madina aka hijira kenan to sai ba a maimaita ƙalubalanta da ƙur'ani duka ba ba a maimaita ƙalubalanta da surori guda goma ba a sai aka sake ƙalubalanta su da sura guda ɗaya su haɗu da na makan da na madina da na ko'ina sai aka sake maimaita sura kalubalanta da sura guda daya sai Allah ta'ala ya ce wa in kuntu fi raybin ma nazzalna ala abdina in kun kasance kuna da kaikayi da na shakku na abin da muka sauka ma mu fa atu bi suratin ku zo da sura guda min irin sa wadda ya shuhada a ku kira waɗanda za su ba da shaida akan haka waɗanda za su agaza muku min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance da gaske kuke fa in lam taf'alu har in ba ku yi hakan ba walan taf'alu ba za ku iya yin hakan ba ba za ku taɓa yin hakan ba da haka qur'ani ya faɗa haka suratul isra ta faɗa fattaqun na ku dai ku ji tsoron wuta allati waquduha an-nas wal hijara wacce take makamashin wuta shine ma'anar waqud da ake rubuta wutar abin da ake iza wutar da shi annasu su ne mutane wal hijaratu da duwatsu uiddat lil kafirin kuma an yi tattalin su ne ga kafirai wannan wuta ita zaku ku ji tsoro kenan ku sallama ku ba alqur'ani baki daya qala fa ajazu sai suka gajiya ba su iya kawo sura guda walam yarfa'u bi zalika ra'asa kuma ba su sake iya daga kai ba wa zalika da wannan ne ثبت إعجاز gajiya da su da qur'ani ya tabbata ake kiran ijazul qur'an darasi ne mai zaman kanshi a cikin ulumul qur'an nau'i ne babi ne mai zaman kanshi ijazul qur'an me yake cikin ijazul qur'an me ne kuma baya ciki dan ba komai yake ɗebowa a ce shi ma ijazul qur'an bane ala ablaghi wajhi a fuska da tafi kaiwa matuƙa wa akada fuska kuma take mai ƙarfin gaske ta tabbatar da qur'ani saukakke ne daga wurin Allah madaukakin sarki wannan ba ka fahimci ko kai kaɗai yanzu ka rubuta wasiƙa za ka aika ma abokinka ka sake karanta ta sai ka yi gyare-gyare a kai ko ba ka ba balle a ce application za ka rubuta kai da kanka za ka rubuta za ka ce ka yi kanka maki sai ga ka gajiya wannan zai tabbatar mana da ƙur'ani saukakke ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala وإذا ثبت عجز العربي فغيرهم بالعجز أحرى وأولى وإذا ثبت عجز العربي idan gajiya larabawa da suke da zalaka da fasaha da azancin magana suka gajiya akan kasa zuwa da alkur'ani da abin da ya kama da shi faghairuhum to waɗanda ba larabawa ba bil ajizi na su gajiya hara su suka fi cancanta wa aula su suka fi kamata na ma ba za ma su iya ba kaga wannan shine tarihin alkur'ani mai kira ni dai gwargwado malami mana ta'arifin sa shar'an sannan kuma ya kawo mana mu'jizat nashi da gagaraba daudin sa kuma wannan ya tabbata kamar kisar amr bin as kafin ya musulunta tare da musulmatul kazzab si musulmatul kazzab yana can yankin kasar najd sai amr bin as ya je wurinsa. da amr bin as ya je wurinsa sai musulmatu kazzab ya tambayi amr bin tunda shi ya zo daga makka ne wai me aka saukawa da wannan mutumin nasu da ke garin makka sai ce an saukar mai da suratul asr in ji wa kenan in ji amr bin as yake faɗa ma yake faɗa ma musulmatul kazzab cewa an saukar mai da suratul atas a suratul asri wal asr innal insana lafi khusr kaga ta kare da rawun kenan ko sai musulmatul kazzab ishu da in tunani ya daga kai da sauki sai ya ce ni ma hakika an saukan mun da wata sura ta yake ce da abu bin as sai abu bin as ya ce wata sura ce wannan sai ce sura ita ce ya wabar ya wabar inna ma hatta uzunani wa sadar wa sa'irka haƙarun faqa kaga ta ƙara wani rawan. ya waba ya inna ma anta uznan wa shada wa sa'iruka hakarun faqa thumma qala daga nan sai amr bin as yace abin da sai yace kaifa tara ya amr ya amr ya kake ganin wannan sura din kun bai magana ko sai amr bin as yace a lokacin addinin su wallahi kai ka san ni na san kai kariya kake ka ƙarshen abin nan kenan ya rantse mishi da Allah akan shi da ya faɗi magana ya san shi ya san shi ƙarya yake ibnu kathir ya kawo wannan kisar a daidai lokacin da yake fassara wannan ayar da ke cikin suratu al-baqara wa in kuntum fi raibin ma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum hakan nan su wali ibn mughira da tsanani i tsanani akan kalubalanta su da aka yi suka tura aka tura aka suka zama wai wa yafi kowa gane harshen larabci wa yafi kowa gane bambanci tsakanin maganganun aljanu da mutane maganganun mawaka da na masahirta sai aka ittifaki akan walid bin mughira shine yafi ganewa wannan shi da kyau ko sai aka tura shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya tattauna da shi da ya je sai ya ce da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ya Muhammad wai da kai da iyayenka wai akan daidai kun ji wani yare ko ma'ana in ya ce shi ne akan daidai kenan yana da awar ɗaya fi iyayen shi kenan da aran sallama ya tashi sai bai karanta mai komai ba sai ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lamim tanzilu minar rahmanir rahim suratu fusilat sai ya karanto mishi wannan shafin gaba daya har ya shiga shafi na biyu sai ce fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sai ce ya isa ya isa ya isa ishu da ya koma zai bada report sai ya ce da sa ko da ba su taba yarda da shi ba to su taimaka ma kansu su yarda da shi iya qur'anin nan ba manzan Allah ne ya kirkiro shi ba sai suka ce ina sihirin ya kama shi suka ce abin da zai nuna haka sai ya faɗi mun magana ga qur'ani shine abin da zai tubar da shi kenan uf billahi kafarta da shi to shine kuma tunda ya ga gaskiyar kuma gaskiyar tana da ɗaci tana da zafi ya gatsa ya zo ya ce ƙarya ce sai Allah ta'ala ya ɗauko mana kissa a cikin suratul mudaththir yace summa abasa wa basa sannan ya turbata fuskarsa ya haɗa sama da ƙasa wajasad ya matse sai da ya haka ya kasa ne ce in haza illa sihirun yu'far wannan qur'anin sihiri ne mai tasiri in haza illa qawlul bashar sai Allah ta'ala ya ce saqusulihi saqa kun jira an ko wa ma adraka ma saqa la tubqi wa la tadha lawahatu lil bashar ala 19 sai ka mutanen sun tabbatar da qur'ani daidai ne zalunci ne da hasada hasada min indi anfusihim ta hana musu karɓar shi ubangiji maɗaukin sarki ya tsare mu daga dukkan abubuwan da suke hana karɓar gaskiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik